da da ya tuna matar da ke ciki da sunan matar shi zuciyarsa kan kuntata har ya ji rashin sassauci har sai ya zo ya sauke haushinsa a kanta zai shigo da niyyar ya zo ganin amarya shi kamar abin arziki amma da sun shiga ciki mari da zagi ta uwa ta uba zai dinga mata kamar an aiko shi sannan ya fita ita ko wani lokaci takan yi kuka har ya ishe ta sannan ta share hawaye ta fito tun tana kuka har ta fara saba da duk cin kashin da yake mata don haka sai dai ta yi ajiyar zuciya in ya gama ta fito ta ci gaba da abin da take yi wannan kenan a wata ranar laraba da ya zo mai gari ya kira shi ya mashi maganar da ta yi matukar ɓata ransa wai ya ɗauki matar shi ya tafi da ita birni tun da baya samun lokacin zuwa da wuri duk da ran shi ya ɓaci bai nuna wa mahaifinsa ba maimakon haka ma sai farin ciki ya bayyana karara a fuskar shi godiya ya yi sannan ya miƙe ya tafi amma yana keɓewa da ita ya kama ƙunduma mata zagi tamkar wani bama guji kuma ya dinga mata kalaman tsoratarwa inda ya tabbatar mata lallai ajalinta ne ke jiranta a birni amma sai ta yi kuka har ta ba uku lada amma kukan ba abin da zai fushe ta bane ba ba ta da wani mataimaki sai Allah jalla wa'ala wahidul qahar Allahu akubar ko da ta je wajen abbanta malam isu don taimashi ban kwana sai da ta roƙe shi ya nema mata alfarma wajen habu ya bar ta a garin in ya so duk lokacin da zai iya zuwa ba ta da matsala binta kawai da kallo na yarinta domin da shi a wajensa ba karamin ci gaba ne a ce ɗiyarsa ta zauna a birnin aika bata kai shi gobarar titi a Jos. Don haka miƙewa ya yi yana murmushi ya bar gidan. Ita kam ta juyo da ta cike da ƙwalla ta kalli mahaifiyarta muryar tana rawa ta ce, Yinna, na sani ke kin fahimce ni, domin na san cewa kin fi kowa fahimta ta, kamar yadda mahaifiya ta fahimtar ‘ya'yanta fiye da mahaifi, kada ki min haka don Allah, wallahi ina matuƙar buƙatar ki a wannan lokacin. shiru kawai mahaifiyarta ta yi mata haka ya tabbatar mata da ba za ta tanka ba kamar yadda al'adarsu take don haka jiki babu ƙwari ta miƙe ta ma'ana na gode da taimakonki a haka ta miƙe tana share hawayen da ke gangarowa ƙwayar idan ta tabar gidan wannan kenan bara kuma na lula na shiga cikin birnin sakkwato birnin shehu don na ji yacce za ta kaya kwanaki biyu bayan hakan suka yi shiri suka nufi cikin birnin shehu wato sakkwato garin albarka garin ilimin addini da kuma karamci a wata unguwa mai suna maɗera yake da gida mai ɗakuna biyu da falo ɗakin girki da kuma ban ɗaki biyu ma'ana ɗaya a cikin kowane ɗaki tun da suka shiga mota take a takure har suka isa gidan da suka isa kuwa bai cire mukulli ya buɗe ba sai da ya ƙwanƙwasa. a mamakinta sai ta gota yarinya zubin matan bariki baka ce doguwa mai babban jiki kan ta ɗauke da gashin doki wato attachment a turance fuskar ta ba laifi tana da ɗan kyawunta daidai gwargwado tun tunda matar ta buɗe kofar idan take akan kyakkyawan yarinyar da ta gani tare da saurayinta ko in ce abokin shashantinta ƙayataccen murmushi ya sakar mata tare da cewa hello sweetheart wani uban harara ta je homishi sannan ta ja tsaki ta juya da sauri ta koma falo Musa shine yaran da ke masa aiki a gida shi ya zo ya kwashe kayan ya shige da su yayin da amma sai ta ɗauki nata ta bi bayan shi jiki a sanyaye yarinya a falo a hakimce tana hura hanci gami da taunar cin gam ɗas ɗas shi kuwa habu jikinsa na rawa ya ƙarasa kusa da ita ya janyo ta kusa da shi wai me ke damun ki sweetheart wai ko baki murnar ganina bane ba janye jikinta ta yi sanan ta nuna a masai kana ta ce wai na ka samu wannan banzar wallahi dama ita ce taimun katanga da kasancewa ta tare da ke saboda haka ki kwantar da hankalinki yar aiki ce na kawo miki don ta dinga dafa miki abinci da sauran aikace-aikacen gida shi musa ya dinga zuwa cefane da sauran aiki da ba a rasa ba A jiyar zuciya ta yi mai ƙarfi sannan ta yi murmushi ta ce ha wallahi har na ji tsoro na ɗauka tsohon naka ne ya aura maka ita na san ba karamin aikin 'yan ƙauye ba ne ba sai ya yi murmushi mai kama da yaƙe sannan ta ci gaba to amma a rasa wacce za a baka sai wannan tsalelayi yarinyar irin wannan mai shegen kyau sai ka ce me zan ce ma ko dai wayo suka yi maka burinsa ta goge ko za ka yi sha'awar ta ka aure ta don wannan shege yarinyar wallah ta samu waje rashin mutunci za ta yi don ba ta da bambanci da matan Ethiopia to gaskiya da sake kawai kamar da ita Musa ma ai ya ishe mu ko kuma ka samo 'yan saisa saisa. Daga haka abu ya yi dariya ya kuma ce. <laughs> kin ji ki, ai ina ganin ba gogewa bane ba ta burge ni. Tunda kin san bana harka da jahilai. Ya nuna ta sannan ya ci gaba. Um, ita kuma wannan da ke ganin ta ta fi jahilai, jahilci. Da yake zancen ta goge, ai wahala ta zo yar aiki ina zancen hutu. Ai kawai ki sha kurminki, ki kwantar da hankalinki. Aiki zo ta yi miki, sannan ai ba ma wani jima za ta yi ba ta kama gabanta shiru kawai ta mishi domin dai ta san wannan kyau ko ita mace dole ta burge ta bare kuma namiji irin habu wanda ta shaide shi da mugun neman mata kamar wani mutum haka yarinyar ta tashi ta nunawa amma sai ɗakin da za ta zauna ta bi ta a baya sumi mi ido cike da kwalla ta ajje kayanta yinin ranar zungur ta yi shi ne cikin matsananciyar yunwa domin dai ko mutanen gidan bata sace sanyawa idanuwanta ba bare a yi mata tayin abinci tun da safe matashiyar mai suna amina wadda mafi akasari suke kiranta da amisti yar kwalisa ta fito ta tayar da sai tana faɗa mata aikin da za ta yi mata lura ta yadda bata iya irin aikin da take so ba ya sanya ta fara masifa wai an kama ta jarraba gida shiru amasai ta yi tana kallanta domin tuni ta sa waranta za ta iske fiye da wannan saboda haka a shirye take da duk wulakancin da cin zarafin da ko yarinyarsa za su yi mata cikin masifa zagi da duka ta iya aiki yadda amisti take so ba ta sha wahala sosai ba domin ta saba aiki tun a ƙauye don haka wahalar koyo ce kawai a kwana a tashi ba a jima ba duk ta iya komai sakamakon baiwar fahimtar da jalla wa'ala ya yi mata a kullum ita ke yin shara wanke-wanke wankin bayi da kuma wankin ƙananan kaya 'yan ciki na amisti da ma na habu lokaci ɗaya tafiya ta nisa suka fara lura ta iya dafa abinci ya yi daɗi matuƙa ya sanya suka fara barinta tana musu da ma amurci ta ji zaƙin abincinta sosai sai ta fara koya mata abincin zamani irin su jollof rice, coleslaw, shawarma, pizza da ma sauransu. Da yake girki daga cikin jini ne, ba jimawa shi ma ta iya fiye da wanda ta koyar da ita, don haka Amisti ba ta da matsalar komai, in dai ta zauna a wuri ta harɗe ƙafafu, to ko